الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haduwa a darasin na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 20 ranar uku ga watan Ramadana shekara 1439 a hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da ranar 21 ga watan 5 2010 dubu da goma sha yau sha tara ne na ce nawa ashirin ina daidai kenan wannan mai tambaya na cewa yana asuwaki da azumi kuma jini ya fito masa sai ka kura bakinka ba abin da ya shafi azuminka wannan kuma tana neman addu'a ɗansa yana sana'ar wake-wake ta yi ta yi ya daina bai daina ba Allah ya sa ya daina wannan kuma matsala ce ta gida Allah ya gyara halin babanki ba amfanin faɗin halin da ake ciki ɗin menene hukuncin azumin bakance da kuma sallan bakanci eh to bakance dai shine mutum yayi wa Allah alkawari na in ya bashi wani abu zai yi wani abu wanda hakan ba shi aka so ba kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace innahu la yati bi khair wa inma yustakhraju bihi min al-bakhil karkai wa Allah alkawari in ya baka kaza zaka yi kaza in kana so ka roki Allah ya baka in ya ga dama ya baka a falalarsa bai ga dama bakar ya baka kai da abin da zai baka din nashi ne amma kada mutum yi wa Allah alƙawari in ya bashi zai yi kaza sau da yawan mutane idan Allah ya biya musu bukata ba su cika alƙawarin ba wannan kuma ya zama wajibi idan baka cika ba za a tambaye ka kamar farilla ne na'am mai azumi kada ya yi asuwaki da danyen wato nim musamman nim na maina kada ya yi asuwaki da shi in za ka yi asuwaki ka yi da gosashe na shi ne abdal musamman danyen shi aka so amma ga mai mara azumi mai azumi ya yi da gosashe wannan kamar mace ce tana addu'a Allah ya baiwa ‘ya'yanta mata mazaje na gari amin Allah ya ba su mazaje na gari wannan kuma yace galadima galadima matsala ce akan wannan wuri ne da wannan wurin barasa wurin shan giya da wurin masha'a wurin fasikanci da fajiranci da ke nan anguwar galadima junction ko gaba daga Ladima Junction wannan wurin an sha magana akai kamar yadda shi mai rubutawa ma ya faɗa malamai sun yi nasu manya ma sun yi nasu to Allah zai yi nashi ban ma shakkan Allah zai yi nashi kuma Allah ya yi nashi a kansu in ya tashi nashin Allah ya kare mu Allah ya samu dace za mu tashi الله سبحانه وتعالى ومن آياته يريكم wa min نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ويحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله مدوكي يتي ومن آياته هر ينزين لكتكين آيوي أي من الدلائل على قدرته سبحانه وتعالى yana daga cikin dalilai da suke nuna mana cewa Allah madaukaki shi mai iko ne mai yin abin da ya ga dama ne yuri kumul barka Allah yana nuna muku walƙiya, bi ma'ana an yuriya kumul barka, Allah ya kan nuna muku walqiya yayin da yaso ya nuna muku musamman gabanin saukar da ruwan sama barka yuri yuridin nan yana nasaba mafulai ne guda biyu mafuli na farko shine qaf din yurikum qaf din na mafulin na farko ne albarka shine mafulul thani khawfan wa tam'a din nan zai zama mafulun li ajlihi ko kuma ya zama hali ne Allah yana nuna muku wannan walƙiyan khaufan kuna halin tsoro wa tama'an kuma kuna halin tsammani yayin da mutane suka wuga walqiya lokacin da hadari ya ta hadu nan da aka ga walqiya zaka ga mutane suna tsoron karfa ko arabu ya fada kansu hasken zai ba su tsoro kuma tare da tsammanin cewa Allah zai saukar da ruwa wasu suka ce khaufan lil musafiri wa tama'an lil muqimi matafi zai ji tsoro idan ya gani saboda yana halin tafiya a jeji ba inda zai fako wanda yake gida kuma in ya ga wannan walkiya da hadarin sai ya yi tsammani a dukkan halaye dai Allah yana nuna muku ayoyinsa ne a cikin wannan walkiya da kuke gani bayan wannan kuma wa yunazzilu minas sama'i ma'a Allah madaukaki zai sauka muku da ruwa daga samaniya as-sama huna as-sahab yana saukar muku da ruwa akan wato girgije wannan ruwan kuma idan Allah ya saukar fa yuhyi bihi al-ardh ba'da mautiha a sababin wannan ruwan da ya saukar ne Allah yakan rayar da ƙasa ba'da mautiha bayan wato ta bayan bushewarta kamar yadda haka akai haka Allah ta inna fi dhalika la ayatin lalle akwai cikin wannan walƙiya da ake gani da saukar da ruwa daga saman nan da rayar da ƙasa matacciyar nan akwai ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke nuna yana da iko shine mai rayarwa kuma shine mai kashewa ya sake rayarwa da qaumi ga bayi masu wato hankaltuwa masu fahimtar abin da Allah yake yi na ayoyinsa na'am ومن آياته أن تقوم بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته هكذا daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala min hujjati dallati ala qudratihi ala ma yasha'u daga cikin dalilai da suke nuna Allah mai iko ne akan dukkan abin da ya ga dama ba mai hana shi sai dai aikin Allah yana yin shi ne cikin hankali an ta kuma samau wal ardu bi amri da tsayuwar wato sama ta tsaya kasa kuma ta tsaya bi amri da umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala qiyamuhuma istimraruhuma ala ma huma alayhi min alhayati tsayuwansu da kasancewansu a yanayin da Allah ya yi su har zuwa lokacin da Allah ya kaddara musu na tashin kiyama saman nan da muke ji haka muka ji ta ba wani wanda ya taba cewa ya halacci gina sama ba wani wanda ya taba cewa ya halacci gyaran sama wani wuri ya fashe an je an toshe babu wannan ba taba yin wannan rana ba amma in gini ne komin dekin din da kai wata ran zaka ga ruwa zai yi naso wata ran zaka ga wato simintin da aka yi ko kuma abin da aka yi ginin da shi ya zo ya nemi gyara ya nemi kuskurima saboda tsawon shekaru da aka yi amma halittun sammai da kasai ba su nemi canji ba ƙasa tun da Allah ya ta ana ruwa tana shanyewa ana shuka tana tararwa, ana mutuwa ana shiga cikinta tana rikewa don Allah ya yi ta ne ta yi wannan ɗin lokacin da Allah ya ce ta fitar da ajiyanta sai ta fitar ba tare da ta yi gaddama ba an ta kuma sama'u wal ardu bi amrihi da umarninsa da iradarsa da kudurarsa da ganin damansa a wannan halin da suke fa da akum da watan sannan idan Allah ya kira ku kira bayan kun mutu bayan kun shiga kabari za a ce ya ahlal quburi kumu ila rabbikum ya ku mutanen cikin kaburbura ku tashi zuwa ga ubangijinku sai kaga mutane suna ta fitowa a cikin kaburburan su yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum a ranar nan fa mutane zaka ga suna ta fito a cikin kaburburan a lallabe daban-daban kashi kashi tawaga tawaga jama'a jama'a me yasa a amalahun don a nuna musu ayyukansu Allah ce da'akum idan ya kira ku ya ku bayi da'watan kira ɗaya guda ɗaya dai kalkilo min al-ardi daga ƙasa ayin nan fa idza antum takhrujun ayin nan kawai taka kula ta fitowa fa idza thumma nufikha fihi ukhra fa idza qiyamun yanzurun busa ɗaya na mala'ika guda ba wanda zai ce banji ba tun daga adamu har tashin kiyama yau za a yi sanar ka ce ai ba wuta a gidanmu ban ji ba ai lasikan ba yana nesa ai wani ya ce kunninsa ya yi nesa wani ya ce shi kurma ne da kurma da mai kunne da makaho da mai ido da gurgu da mai kafa yau ma'idin ya tabi'una da'iya da'i wajena dukkan su za su bi mai kira ba wanda zai karkata in an kira kawai tafiya za a yi ثم إذا دعاكم دعوة min الأرض إذا أنتم تخرجون sai kaga kuna ta fitowa kamar yadda tururuwa ke fitowa a rami guda za ka ga mutane suna fita a kabari guda domin makabarta ko da na gongen nan ma yau shekara nawa ake binne mutane binne binne aje a karasa a tsin an kure sai je a koma baya kafin a dawo na bayan nan sun zama kasa sai a fara kuma ana tafiya aje a sake binnewa a kai bango ana gamawa kuma a sake zuwa sun zama ƙasa to lokacin da aka yi busa sai ka ga a ƙasa ɗaya a kabari ɗaya a gurbi ɗaya za ga mutane suna ta fitowa wannan ya fita alhaji bawar ya fita lebura ma ya fita mai kuɗi ma ya fita talaka ma ya fita mai lafiya ya fita mara lafiya dukkan mu ranan nan za mu tashi kuma tafiya wuri ɗaya Allah maɗaukaki yana cewa fala tasma'u illa hamsa ba abin da zaka ji illa motsin tafiya mutane su ba wanda ya zai magana ba wanda zai yi tambaya ina za a je ba wanda zai faɗa, kawai sai kaga kanka a filin kiyama a wannan lokacin sai kace wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha zai mutum zai ce me faru ne me ke ga duniya me ke ga kasa ranar ita ce take bada labarin kanta wannan ita ce ranar kiyama da ake baka labarin ba wanda zaka nema zaka nemi taimako a wajensa ka samu duk wanda kake neman taimako a wajensa shi ma yana neman taimako a wajenka da ufa talibu wal matlubu kenan shi yasa Allah madaukake ce yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idin sha'anu yughni mu yi aiki don wannan rana mu yi azumi don wannan ranar mu yi sallah mu yi sadaka don wannan ranar mu yi biyayya ga iyayenmu don wannan ranar mu taimaka wa miskine don wannan ranar mu zan masu tauhidi da ikhlasi cikin ibada don wannan ranar abin da kai anan shi zai amfane ka a can amma idan ka ce ba ruwanka ai duniya ce kai riga mai kyau ka sani mota mai kyau ka sani ka tara kuɗin da ba za ka ci ba ka tara matan da ba matanka ba ma wani yana da mata ɗaya ko biyu kawai na aure amma yana da karuwai goma da ishirin zai yi wa karuwa dubu ɗari biyar miliyan ɗaya amma matarsa ta wule sai su yi rigima akan naira dubu goma ƴaƴansa suna neman ba zai basu ba amma in iska a waje waɗanda suke shashanci tare zai saya musu motoci ya ba su makudan kuɗi ya biya musu kuɗi na kowane irin abu amma ƴaƴansa suna neman kuɗin mota ba zai basu ba Ƴan uwansa da danginsa suna neman abin da za su yi buɗe baki bai basu ba amma yana baiwa karuwa dubu ɗari uku ɗari biyar wani atm ɗinsa ma yana hannun karuwa ATM ɗinsa yana hannun karuwa za ta ɗauki abin da take so a cikin account dinsa. me yasa duniyar yasa a gaba bai tuna ba bai sani ba akwai ranar kishirwa akwai ranar wahala akwai ranar shiga kunya ran da zaka gwammaci ba ta haife ka ba zaka ce ina ma da baka zo duniya ba wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu ba. mutum don kafircin zai ce ina ma da na zama turbaya na zama kasa ina ma da ba a tashin kiyama ba ya laitaha kanatil qadiya ya kai tona ina ma da mutuwa ta zama ita ce karshen komai a ce an gama komai ma agina anni yanzu dukiya ta bata amfane ni ba kana da dukiya kana da security kana da security light kana da security camera kana da mota bullet proof duk wannan ka tana da gida a Dubai gida a America gida Ingila gida a Abuja wannan ka tana su amma ran da ka mutu wallahi gidajen nan ba su san an yi ka a duniya ba gidajen nan ba su san da kai ba motocin ba su san da kai ba matan da suka san da kai ma wata hudu da kwana goma ne daga nan sun je sun aure wasu mazajin sun zauna motar ka da ka saya mai tsada sai ran da ka zo za kawo hau sai ran da biki za a yi za ka shiga ran da za a yi ta banin wani za ka shiga sai ga motar nan an ɗauka motar ba ta san da kai ba ita ba kulli ta sani ana kik sai ta motsa sai a fita ana yawo yara su yi abin da suke so da ita kai kuma ana tambaya ka min aina a wajadta hadal mal daga ina ka samu wannan dukiya me yasa baka bada zakar dukiyar ba ana maka azaba cikin kabari mutane suna jin daɗi da dukiyar a cikin duniya saboda haka ƴan uwa mu tashi mu yi wa kanmu mu tashi mu yi wa kanmu duniyar nan haka muka ganta haka za mu bacca duk daɗin da kace zaka ji ka ji amma wani ya riga ka ji jin daɗin ba zai hana ka mutuwa ba duk wahalan da kake ji a duniya wani ya ji bai hana shi mutuwa ba saboda haka mu tsaya mu duba wani guzuri za mu shiga kabari da shi ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض كلا ليلة الله زي أكسا كوي سيقا شرفا إذا أنتم تخرج إذا كنا كنا تفتا نعم ولو نوع السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون على وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه يتي وله ينا غريشي ne shi kaɗai mallakar sa ne ba na wani ba man fi samawati halittun da suke cikin mai, kamar su mala'iku wal ardi da kuma wanda suke cikin ƙasa kamar mutane da aljanu halittansu na Allah ne mulkinsa ne kuma shi ke yin abin da ya ga dama cikinsu. kullun dukkan su fa wannan halittu da aka ambata lahu ga Allah ne subhanahu qanitun suna masu biyayya Allah suke wa bauta shi suke wa biyayya ba sa wa Allah girman kai duk suna wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu duk halittu suna wa Allah tasbihi suna tarkaka shi sai dai ba ma fahimtar irin tasbihin da suke yi duk suna wa Allah godiya ba wacce take budurcewa amma a cikin mutane ba da yawa kuma suna bautawa Allah aljanu ma da yawa suna bautawa Allah amma Allah yace wa kathirun hakka alayhi azab? da yawa kuma azaba ta tabbata a kansu a cikin wa mutane da aljanu saboda haka Allah yace kullun lahu qanidun duk masu biyayya ne ga Allah saboda biyayyan su ne ran tashin kiyama idan ya kira su gaba ɗayan su sai su ansa masa ba tare da sun yi jayayya ba yau mai yadda ukun fatastajibuna bihamdi wa tadhunnuna illa bisum illa qalila wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah madaukaki shine wanda yake fara halitta daga babu yabda'u al-khalqa ay yumshi'uhum wato faro halittun su daga babu shike farawa kuma yu'iduhu sannan mai da wannan halittar ma'ana wato shi ya halici halittar daga babu bayan sun mutu su shiga ƙasa kuma yu'iduhum sannan ya sake tayar da su ma'ana ya sake mai da halittar su kamar nada wannan Allah zaka ga iko sa cikin wannan halittar ka duba daga babu aka yi mu daga ƙasa zuwa digon maniyu zuwa jini zuwa tsoka zuwa kashi a rufe da nama ka fito duniya a wannan siffar da aka yi ka duk girman da za ka yi ba abin da zai canza da za a ɗauki tamfrin wato wannan zanen yatsa na jariri da za a ɗauka yana girma na shi ne ba na wani bane bai ya canzawa don ya girma ba za a ce ai ya canza daga nashi zuwa na wani ko daga wani zuwa nashi babu wannan shi yasa Allah madaka ya nuna cewa za a tada halittar mu bala qadirin ala an nusawiya banana ya ambaci wannan ba don komai ba don nuna mana sa shi mai iko ne akan tayar da halitta bal zanen ya tsarka ba za a canza ba yadda aka yi ka a duniya haka za ka tashi sai dai kawai abin da za aka gutsara a jikinka shine za a mayar noma misali mutumin da aka yanke masa wata gaba aka yake masa kafa aka yake masa hannu in zai tashi a gaban Allah zai tashi da halittar sa din ba wai gurgun zai tashi ba haka shi yasa loben kaciya ma za a mayar ko innakum tub'atuna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla kaciyan da aka yanka za a mayar maka me yasa saboda kama na awwal khalqin nu'idu kamar yadda muka faro halitta daga farko haka zamu mayar hakan nan Allah madaukake ce wa huwa alladhi yabda'ul al-khalqa shine wanda yake fara halitta daga babu thumma yu'iduhu bayan halitta ya mutu kuma Allah shine mai sake tayarwa kafirai sun yi gardama anan ba su yadda Allah shine mai tada halitta ba bayan ya mutu har yana cewa qala man yuhyi wa hiya ramim wa zai tayar da wannan kasa bayan ya wato bushe ya nike ya zama gari ya taya za a tayar Allah ya ce kul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra kace musu zai rayar da wannan kashin wanda ya halice shi tun daga farko farko ma da babu ya samar da shi ashe akwai tukun in ya baci gyaran sa ba zai wuya ba kamar wannan kafirin da ke cewa wa yaqulu al-insanu a idza ma mitu la sawfa ukhraj hayya wannan kafirin na cewa shin yanzu idan na mutu za a sake tayar da halitta ta? za a mai da ni in zama mutum Allah ya ce awala ya al insa. Cin mutum ba zai cina ba An na anna khalaqnahu min kabulu, wa ya kushe? shay'a mun mun halitte shi mu ne muka halitte shi da farko bai zama komai ba hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura tsawon zamani aka yi bai mutum bai zan abin da za a ambace shi ba sannan aka halice ka na'am inna al insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira Allah shine zai fara halitta shine kuma zai mayar shine yace thumma yu'iduhu sannan zai mayar da wannan halitta, bal ba mamayarwan ba da Allah ya ce wa huwa ahwanu alayhi wannan abu shine mai sauki a wajen Allah a zahiri lafazin wa huwa ahwanu alayhi mayar da halitta bayan ya mutu din nan shine fi sauki a wajen Allah na'am ahwanu alai ya fi sauki don hayyin shine mai sauki ahwan mafi sauki tunda aka ce wannan ne mafi sauki wancan ma yana da sauki amma wannan ya fi sauki daga babu an yi shi abu ne mai sauki in ya lalace a gyara shi ya fi sauki wannan a halin aikin ɗan adam ne malamai suka ce wannan ana magana ne da mu mutane yadda zamu fahimta idan abu babu tukun a kawo shi ya fi wahala akan akwai tukun in ya lalace a gyara wanda a hankalin mu haka ne amma a wajen Allah dukkan su daidai ne ya samo da halitta daga babu da ya mutu ya sake tayar da shi wannan duka abu ne daya inna ma'amruhu idza arada shay'an an ya kula lahu kun fayakun a samar da shi daga babu ma kundin ne sannan in ya mutu a tare shi din ma kundin ne saboda haka aikin Allah ba aiki ne na wahala ba balle a ce wannan yafi wannan sauki wannan shine yawancin malamai suka tafi akai wa huwa ahwanu alai na'am sai ce walahul masalul a'la akwai hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari rahimahullahu yana cewa haddathani Abu Yaman qala akhbarani شعيب قال أخبرني أبو الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة يروي حديثه yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yana cewa kadzabani ibn adam kadzabani ibn adam dan adam ya karyata ni lam walam yakul lahu zalik wannan kuma ba aiki sama bai dace ya karyata ni ba shatamani walam yakul lahu zalik dan adam ya zage ni bai dace da shi ba Allah bai dace ka karyata shi ba Allah bai dace ka zage shi ba me me wato me karyata Allah shine ka Allah ba zai tayar da ni ba shine halice ka kace ba zai tayar da kai ba wannan ba aikin ka bane aikin Allah ne sannan kuma zagin Allah shine hada Allah da wani zai zage ni zagi na kuma shine yace ittakhadha Allahu walada yace ina da da Allah yace fa ana al-ahad as-samad ni ne ni kadai ni ne wanda ya cancanta a rabe ni a dukkan hali Allah bai da da mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah walahu al-mathalul a'la yana ga Allah misali wanda yake madaukaki na'am al-wasful badi' irin wato aikin da Allah ya yi ba irin aikinsa sannan kuma misali idan za a yi Allah ba misalin Allah misali ne madaukaki anan Allah ya ce mana shi yake fara halitta zai kuma mai da halitta wannan ya nuna mana kamar irin yadda muke fahimta ne na cewa wa huwa ahwanu alayhi din muka ce an yi amfani da shi ne ta fuskar mu yadda za zamu gane amma Allah misali madaukaki shi ne duk wani abu da Allah ya ce shi ne zai yi mai sauki ne a wajen shi duk wata siffa ta Allah siffa ce madaukakiya ba za a kwatanta Allah da abin halitta ba kamar yadda a cikin suratul shura ke cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir to anan ma walahul al-mathalul a'la fis samawati wal ardi gana ga Allah wato misali madaukake cikin sammai misali madaukake cikin kasai duk suna ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah yake buga misali misali ne madaukake kuma duk misalin da za a buga don mutum ya gane misali ake yi amma Allah mutum ba zai iya kwatanta shi ba na'am na'am wa huwa al-aziz al-hakim sannan Allah madaukaki al-aziz mabuwayin sarki al-hakim sannan mai hikimar cikin abin da ke gudanarwa na'am ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون أنا ما ألا مدوكي يبقى منا وني مثالي ونزام غاني wannan misalin Allah ya yi ne ga waɗanda suke haɗa Allah da wani abin bauta suna cewa Allah yana daɗa. a ce mala'iku ‘ya'ya ne na Allah ko a ce annabi isa ɗa ne na Allah ko a ce uzairu ɗa ne na Allah ko a ce aljani zai taimaka maka ya baka arziki ba Allah ba aljani zai baka mulki zai maka kaza kaga anan ka ɗauki aikin Allah ne kaje ka bai wa halitta wanda halittar nan ba shi ne ya cancanta da wannan ba to tun da kuna haɗa Allah da wani to gashi Allah yana buga muku misali daraba lakum masalan min anfusikum Allah madaukakin sarki ya buga muku misali a halin kawunan ku wanda ku kanku kuka sani kowa ya fi sanin kansa fiye da komai ko da yanzu shin za ku yadda hallakum mimma malakat aymanukum shin yanzu zai yiwu gare ku za ku yadda mimma malakat aymanukum cikin abinda hannayenku suka mallaka kuna da bayi kuna da kuyango ku ne kuka mallake su na'am min shuraka a wato kun yadda za ku yadda ku yi tarayya da su fi ma ku cikin abin da muka arzuta ku na dukiya da sauran abubuwa ku to fa kun fi sawa da ku da su ku zama daidai a cikin abin da muka arzuta ku a wannan zaman da kuke kuma ya zama har kun kai ga takafunahum an anfusakum ku zama kuna tsoron su kamar da kuke tsoron kawunan ku a cikin dukiyar ku zai yi haka mai yawa ba ku fahimce ni ba Allah maɗaukaki yana buga mana misali misali kana da dukiya kana da bayi kana da kuyangu ba dukansu su mallakan ka bane to yanzu za zaka yadda a ce bawanka shi ma yana da iko a cikin kudinka da kai da shi dukanku daidai ne ba an ku yi tsawa yadda kai ka tara kudin nan kana tsoro kudin nan ya kare kana tsoron ka taba in ka taba ma don wata bukata ce bawan ka shi mai zama haka ya zama na da iko cikin dukiyarka shi ma zai taba gurgurdan bukata ba wanda zai tambaye shi ka yadda bawan naka ne kudin ma naka ne ka yadda bawan ka yayi tasarrufi a cikin dukiyarka ko dan ka ma ba za ka yadda ba ko matar ka ma ba za ka yadda ba to in ko kai dukiya taka bawa naka shi ma kana iya ka da shi ya zama dukiyar baka yadda ya yi tasarrufi cikin dukiyarka ba me yasa ka dauki aikin Allah ka je ka baiwa abin da ya halitta me yasa ka dauki halitta ka ce shi ma Allah ne kamar kafirai suna talbiyansu suna cewa labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak Allah kai ne abin bauta kai ne muke ansa kiranka ka da abokin tarayya sai dai wani tarayyan da kake da shi ka mallake shi da abin da ya mallaka shi ma naka ne abin da ya mallaka ma naka ne kamar yadda kai dan adam ba za ka yadda wanka ya zama yana da iko cikin dukiyarka ba to me yasa za ka yadda Allah halittansa kace yana da iko cikin mulkinsa me yasa za ka yi haka nan tunda kai ka ba za ka yadda wani ya taba ba to me yasa za ka ce mulkin Allah wani ma yana da iko ya tasarrufi mulki Allah ne ke bayarwa Allah ya ce shine malikal mulki tutil mulka man tasha'u sai ka zo ka ce wani boka zai baka mulki ka je boka ya buga ya gani kai ne da kai ne zaka zama senator na gaba kai ne chairman na kaza kai ne member na house of rep na kaza kai ne wane ne kaza na me yasa boka ya buga ya gani bokan nan shi halice ka ya zaka san shi mulkin Allah Allah ya ce mulki nashi ne shi ke bayarwa za ka je ka kana neman aure don kana son wannan mata dole sai an aura maka iyaye ba sa so sai an yi boka ya ce an gama ai ma kun haihu mana gani makaryaci wai kun haihu kun haihu ma ya gani sai dai ku abin da kuka haifa a bayan gida me kuka haihu ya gani sai ka yadda kai ta kashe kuɗi da yawa mata dukiyarsu na tafiya a wajen bokaye da abin da mijin ya ba su da abin da suka dauka a wajen mijin ba da saninsa ba a sai da kayan daki albashi dashe duk aje a baiwa boka don a sa bukatar su ta biya boka zai yi wato kenan kun sa boka a cikin mulkin Allah kenan saboda haka mu barwa Allah mulkin sa mu bar masa aikinsa mu bar masa ikonsa in mun yarda da shi mu roke shi ya ba mu mu roke shi in ba ku yarda da shi ba ku je ku yi naku amma gashi ne ya buga misali halakum mimma malakat aymanikum min shuraka fi ma razaqnakum ba ka yadda kudin da ka tara wani ya zo alhaji kai ne da kudin amma ni ma ka bani makulli na na tabbin in na tashi bukata na zan zo dauka zaka yadda ranar zaka kore shi amma kuma kace kana hada hada Allah da wani kai baka ka so ai tarayya da kai a cikin kudin ka amma ka yadda ai tarayya da Allah a cikin mulkin sa wannan zalunci ne Allah madaukake ce takabunhum ka kayfatikum kun sai yake cewa subhanahu wataala kadhalika hakan nan ne fa nufassiru al-ayati muke fayyace ayoyi muna bayyanawa amma ba ga dukkan mutane ba li qaumi yaqilun ga mutane da suke hankalta Allah ya sa mu zama su hankalta na'am bal taba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighayri 'ilm faman bayan Allah ya bayyana cewa abinda mushrikai suke bautawa na wani sadin nan wauta ne suke wa kawunan su kuma jahilci ne sai yace ma alladina zalamu a abin da yake faruwa su wayannan azzaliman ma'ana mushrikan nan da suka kafircewa Allah suna bin ahwa'ahum sun zuciyarsu ne abin da suke bi son zuciya ne amma ba aiki ne na ilimi ba ba kuma aiki ne na hankali ba to tunda mutum ya bar ilimi ya bar hankali ya bar shari'a ya bar wa'azi ya bar Allah ya ce annabi ya ce ya je gun boka fa man yahdi man adalla Allah waye zai iya shirye da wanda Allah ya batar da shi babu ba yadda ka iya kai dai kai wa'azi Allah shi ya san waye zai dauka amma wani da zaka yi wa'azi shekara goma to wanda ya karanta jarida a wajen shi ya fi don ba zai ɗauka ba don ya yarda tare da yana cewa yana sallah ɗin shi tunaninsa wai an yi ya gani wani ba musulmi ɗan musulmi amma zai ce ai duk abin da boka ya suke nan in mutum ya ce ba daidai ba ne bai san abin da yake yi ba wai in an ce da boka ƙarya ne wai ba a san abin da ake yi ba ka ji wannan magana annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yaje gun boga ya tambaye shi ya gaskata abin da boga ya faɗa ya kafirce wa alqur'ani annabi yace wanda yaje gun boga ya gaskanta shi ya kafirce wa alqur'ani kai kuma kace wanda ya karyata boka bai san abin da yake yi ba yanzu ba da mu kake yi ba da Allah kake yi da annabin Allah kake yi kaga hatsarin abu sannan ana zuwa gun boka da naira ɗari biyar don yi bokanci don yi tsafi don yi sihiri ya sihirce mutane naira ɗari biyar naira dubu ɗaya sai ga mutum ya kashe dubu ɗari bai warke ba kuma kai sihirin ka mutu ka je kana ɗanɗana azabarka a cikin kabari wanda kai masa sihiri kuma yana shan azaba a nan duniya ana rubuta maka zunubin sa double kafin Allah ya tada kai ya kwace masa hakkin sa ɗan uwa ku nisanci sihiri ku nisanci bokaye wallahi idan kuna da matsala ku yi alwala ku zauna ku fuskanci alkibla ku daga hannayen ku tashi cikin dare ku miƙa wa Allah ku kanku ce baka jin larabci Allah yana jin yarenka Allah ba zai manta da kai ba ya san da kai karka ce anguwanmu ba wuta gidan mu lungu ne muna jeji muna kauye Allah bai manta da tururuwa a cikin rami ba ya zai manta da kai bai manta da kifi a cikin ruwa ba ya zai manta da kai mu mai da al'amari mu ga Allah mu manta da masu bukokancin nan wallahi babu alheri tare da su gashi na Allah madaukake ce bali taba alladhina zalamu ahwa ahum a a wa'anda suke azzalimai masu shirka anan azzulum anan shirka ake nufi kamar yadda Allah yake cewa inna shirka la zulmun azim sun bi mai ahwa ahum son zuciya kuma wannan sun bi ne bi ghairi ilm ba tare da shari'a ba ba tare da wani ilimi ba sai Allah ya ce fa man yahdi man adalla Allah to ba sani lalle babu wanda zai iya shiryar da wanda Allah ya da shi wa ma lahum min nasirin sannan kuma babu wani mai taimako tare da su Allah shi kiyaye فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah madaukakin sarki yace fa aqim wajhaka lid-din hanifa anan umarni Allah yake mana da tauhidi fa akim wajhaka ka tsaida wato fuskanka liddini ga wannan addini hanifa kana mai karkata ai halin kacancewanka mai karkata daga hanyar shirka zuwa tauhidi wannan shine hanifa din shine Allah yake cewa millata ibrahima hanifa wannan shine addini na musulunci kenan fitratullahi allati fatara an-nas 'alayha wannan addini wanda yake hanif din nan ba shine fitratullah shine addinin Allah wannan fitrata ya zo ne mansubun alal igra ma'ana alzimu fitratullah ku lazimci fitrar Allah ku lazimci addinin Allah fitra anan shine addinin sa tauhidin sa allati fatara an-nas alaiha wannan da ya halicci mutane akai fitra kalma ce da take zuwa da ma'anoni yanzu anan ma mun bata ma'ana biyu fitratullah addinin Allah allati fatara na nas alaiha wannan da ya halitta mutane akai fitra addini kullu mauludin yuladu ala alal fitra Ba a fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisanihi kama tanjiju al-bahimatu bahimatun bahimatan jam'a kama tanjiju al-bahimatu bahimatan jama'a. wato kamar yadda cinkiya in za ta haife danta za ta haife shi mai halitta ne ke ko shine jama'a din kunnen sa lafiya jela lafiya ba ta waya amma mai kinkiyan nan ko mai akuyan nan sai zo ya tsaga kunnen ko ya yanka jelar ya sa alama kaga ya canza halittar da Allah ya yi to haka kowane mutumin da za a haife shi za a haife shi ne da fitra ma'ana da yanayin da Allah ya halicce shi da wata ɗabi'a wanda idan da ba a karkata shi ba in ya tashi zai karbi addini amma idan aka karkata shi da zai je ya zama bai hude ko ya zama ba nasare ko ya zama ba majuse iyayen da suka canza shi da ba a canza shi ba zai tashi da fitra lafazin fitra na zuwa da ma'anar wato kyawawan ɗabi'u kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alfitratu khamsun ko asharatun min alfitra akwai ababai guda goma da annabi ya ce fitra ne a ɗayar hadisin ya ce khamsun min alfitra ababai guda biyar suna cikin fitra annabi ya kirga a cikin wannan fitra din kamar wato eh, yankan farce rage gashin baki cire gashin hamata aske gashin gaba abin nan eh, kama ruwa na'am kaciya gasul barajim wanke tsakanin yatsu wayannan duka suna daga cikin abin nan na fitra wanda Allah ya halice mu mu tabi'antu da wannan tabi'a mai kyau ina fata an fahimta idan ka ce fitrat Allah wato addini da Allah yake so amma ka ce fitra a ɗaya bangaren kuma halitta kamar ayoyin da suke magana alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula na'am a'budu allazi fatarahunna wa ana ala zalikum min ash-shahidin da kuma wa maliya la a'budu allazi fatarani wannan duk halitta ake nufi wato Allah madaukaki ya halicci mutane da dabi'u masu kyawu inda za a kyale su amma idan ka karkata sai su baci to amma anan Allah yace fa aqim wajhaka lid-dini hanifa ka tsaye da fuskarka ga addini tsayayye miƙaƙƙe shine tauhidi shine addinin musulunci addinin da shine dukkan annabawa suka zo da shi dukkan annabawa addinin su shine me musulunci annabi Ibrahim musulmi ne annabi Musa musulmi ne annabi Isa musulmi ne النبي يوسف مسلميني النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلميني نعم أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإساق الها واحدا ونحن له مسلمون النبي يوسف يجي ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض ها توفني مسلما وألحقنا نعم. anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni tawaffani musliman kaga yace Allah ya karbi ransa yana musulmi saboda haka mu musulmai ne dukkan mu annabawa dukkan su musulmai ne a shari'a ne aka samu bambanci wajen adadin auren mata akwai bambanci wani sai aka ce ya auri mata 100 na'am kaga bambanci wani a shari'ar su sallah sau ɗaya ke yi a yi ne wani azumi ba irin namu ba ne dokoki iri daban-daban amma a wajen tauhidi ba wani annabin da yazo ya ce Allah yana da da ba wani annabin da yazo ya ce Allah biyu ne ba wanda yazo ya ce Allah uku ne ko Allah yana da mata ba wani annabin da yazo ya ce Allah yana bacci ko Allah ya gaji ba wani annabin da yazo ya ce Allah yana mutuwa dukkan su sun zo da cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm duk wannan shi ne addinin su saboda aka fa ake wajha qalidin hanifa ka tsaye da fuskar ka ga addinin musulunci mai kake addini da yazo cikin alqur'ani Addinin da yazo cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine addinin alqayyim fitrat allah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah babu mai canza ga halittar allah ba kuma wanda zai canza addinin allah anan halitta an halicce su ne don addini wasu malamai suka ce anan la tabdila li illa babu mai canza halittan Allah domin halittan asali an yi shi ne don ya bauta wa Allah don wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kenan mutum in ya bar bauta wa Allah zuwa wani Allah ya bar abin da aka halicce shi saboda shi saboda haka ya fita daga cikin manhaji na Allah fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah babu wanda zai canza wato wannan halittar da Allah yi zalika ad-din qayyim ko wannan shine addinin Allah wanda yake mikakke ibnu abbas yana cewa la tabdila li khalqillah ma'ana la tabdila li qada'illah babu wanda zai canza halittar Allah ma'ana abinda Allah ya hukunta wanda Allah ya ce su in aljanna ne in aljanna ne ba mai canzawa wanda Allah ya ce su in wuta ne in wuta ne ba mai canzawa zalika dinul qayyim wannan shine addini mai kake addinin tauhidi wanda babu shirka wanda ya daidaita kuma ya daidaita tsakanin mutane duka walakin asarar nas la alamuna sai da yawa yawan mutane ba su san cewa wannan shine abin da Allah yake so ba mai kakken addini shine wajibi wato mutane su bi na'am منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المؤمنين المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Allah madaukaki ya ce munibina ilai a halin masu kasancewanku masu komawa zuwa ga Allah munibina ilai ay raji'ina ilayhi bit tawbati wal ikhlas ku to masu komawa zuwa ga Allah tunda Allah ya ce fa aqim wajhaka lid-din hanifa ka tsaya da fuskar ka ga addinin Allah mi kanke wanda ya karkata daga hanyar shirka to dukkan mu yanzu in ma akwai wanda yake shirka to yanzu lokaci yayin mu zamanto munibina ilaihi mu zan masu komawa zuwa ga Allah masu komawa zuwa istighfari zuwa nadama daga abin da muka yi na shirka ko na bid'a na'am munibina ilaihi mu zan masu komawa zuwa gare shi subhanahu wataala sai yace wa aqimus salata ko wata ku ku ji tsoronsa ku zama masu takawa masu kiyaye dokar Allah sannan kuma mu zamanto wa aqimus salata masu zaida wato sallah subhanahu ga Allah subhanahu wa ta'ala bima akimu ayyuhar rasul ka da fuskar ya kai wannan manzo anta wa mani taba'aka da kai da waɗanda suka bi ka cikin al'ummarka ku zamanto munibina hunafa'a masu miƙa wuya ga Allah masu komawa zuwa ga Allah masu tsoron Allah masu kiyaye Allah masu wato biyayya ga Allah masu kuma nisantan sabawa Allah wa aqimus salata kuma ku tsai da sallolin ku lokaci biyar sai Allah ce wala takunu minal mushrikina bayan kun tsaye da sallah a lokutan su guda biyar kada ku zama daga cikin mushrikai kada ku zama masu canza addinin Allah kada ku zama masu tabdilin fitrar Allah ku zama masu tauhidi masu tabbatar da kalmar la ilaha illallah muhammadur Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Na'am, kada ku zama daga cikin mushrikai. Su wane ne mushrikan? Allah jamilan ladina farraku dinahum. Daga cikin waɗanda suka canza addinin su, sun canza addinin su daga addinin Allah Allah ya aiko da annabi ko kuma annabawa duka da addini na tauhidi amma mushrikai suka suka canza dabbobin masu suka sa musu sunaye Allah ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin kafaru kafaru yaqtaruna ala Allahi Allah bai sa wata bahira ba amma suka so suka ware dabbobi wannan dabba a'a ba za mu hau ba wannan dabba ba za mu ci naman ta ba wannan dabba ba za a dora kaya akai ba wannan dabba in ta mutu za a ci amma ba za a yanka a ci ba haka suka dinga yin tambe-tambe akan dabbobi wanda ba Allah ne shar'anta ba na'am wala takunu minal mushrikina kada ku zama daga cikin mushrikai su wane ne minal ladina farraqu dinahum sune wa'inda suka canza addinin su farraqu dinahum suka rarraba addinin qira'ar hamza da kisa'i suka ce minal ladina farraqu dinahum wayanda suka rabu da addinin su addinin yana nan sai suka rabu da addinin suka yi nasu amma a kira minan ladina farraqu dinahum addinin ne suka raba shi suka yi kashi kashi da shi wancan kuma sun rabu da addini ne suka yi wani abun su daban to kowanne hatsari ne musiba ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi abdullahi bin mas'ud ya nuna lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili yace hatta annabi sallallahu alaihi wasallam hattan mustaqima annabi ya dauki tsinke sai zana zane santa guda daya sai zana zane kuma hatta hududun an yamini zalika alqadwa an shimali dama da wannan zanen da hagu da wannan zanen sai annabi ya zane kanana kanana kanana kanana sai ce hadha siratullahi almustaqim wannan shine tafarkin Allah madaidaici sai ce to wa subul wayannan tafarkuna na gefen nan dama da gefen hagu laysa minha sabilun illa wa alaiha shaytanu yad'u ilaiha babu wani tafarki na zanen nan face shaydan yana tsaye akai yana kiran mutane zuwa gare shi sai annabi ya karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wannan shi tafarkin Allah daidai shine tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani Allah ya ce hadisi annabi ya ce wannan shine mustaqim as-subul dinnan sune tafarkuna hanyoyi na shirkoki na bid'o'i na canje-canjen addinai kowanne shedan yana kira amma shedan kaga annabi zanin da yayi da yayi wannan mustaqim din annabi ba wani gefe je yayi zanin ba yayi zanin ne a gefen wannan zanin a jikin wannan zanin kenan su da suka zo da abin ma suna cewa su ma musuluncin suke yi amma hakika ne ba musuluncin ne. domin idan ka duba suna da littafi sabanin alqur'ani suna ɗaukan dokoki a ciki suna samun umarni a ciki yi nayi bari na bari a ciki sabani na alqur'ani da sunna saboda haka 'yan uwa mu shiga taitayin mu mu tashi mu yi karatu mu yi karatu mu fahimci addinin Allah kuma ya babban abin da zai taimaka mana mu yi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne manzon Allah shi ya zo da musulunci ya zo da Kur'ani. amma yana farkawa daga bacci ya tashi yanzu yi addu'a ko? Allahumma rabbi Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila fatirar samawa ce wal'ardi alim al wa shahadati أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم idan kana so ka tsira daga rarrabuwar addini lazanci wannan addu'a annabi ne yake yi ya Allah ubangijin jibrila da mika'ila da israfila mahalicinsa mai da kastai na'am kai ne mai yin hukunci tsakanin bayin karan tashin kiyama ya Allah ka shirye da ni daga abin da mutane suka yi sabani ka shirya da zuwa tafarkin da wato yake madaidaici domin kai ne mai shirya da wanda kake so zuwa tafarkin ka madaidaici karka ce ka shiryu karka ce ka san sunna ka yi karatu ka bincike halinka akwai wani littafi da na samu kamusul bid'a dictionary ne na bid'a dictionary ne na bid'a da zan buɗe maka sai kaga kai kanka din madan bid'a ne don akwai bid'o'i da ake yi wanda mutane ba su dauka bid'a ce ba bid'a bid'a ce ko min girmanta ko min kankantanta sai dai ko ya zama kafirci ko ya zama fasikci suna nan da yawa albina wal ahwa malamai sun yi rubuce rubuce akai da hadisin nan na sahabbai masu yawa hadisin iftirakal umma annabi sallallahu ce yahudawa sun rabu gida nawa 70 da daya dai iftarakal yahuda ala 71 firqa nasara sun rabu 72 yace wa taftariku ummati ala 73 firqa kulluha bin nar illa wahida al umma ta zasu rabu gida 73 duk zasu je wuta banda daya sabai suka ce wanne ne dayan Allah ya saka musu da alkhairi da ba su tambaya ba kowa zai ce ni ne sazifai suka ce wane ne zai tsira a 73 da ya ce man kana alama ana alaihi liyoma wa ashabi wanda ya kasance akan abin da nake kai yau ni da sahabbaina Abinda annabi yake kai a wancan lokacin shi da sahabban shi alkur'ani da sunna ne ko akwai wani abu akwai addini mafarki a ciki akwai hadisin haddazani nafsi an rabbi kaji wai zuciyarsa ce ta raba shi labari wai daga ubangijinsa saboda haka mu yi karatu wallahi yadda muke neman ci da sha yadda kana neman toro da kobo idan baka kula da addinin ka fiye da toro da kobo ba zaka tashi baka da addini yanzu kowa ya yarda sai ya nemi kuɗi sai ya ci abinci zai rayu ba to addinin ka ba zai rayu ba sai shi ma ya ci abinci cin abincin addinin ka shine ilimi kowa ya hau kekensa ya sayar da wannan ya sayar da mandawa ya sayar da kulikuli ya sayar da yaji ya sayar da fetur ya sayar da wane ne ko ka samu dai kuɗi ka yi rita daga aiki ma sai ka je kana neman aikin contract ka aiki shekara 35 bai sheka ba an je an dauke ka truck. me yasa ka samu abinci kowa abinci abinci ka yi imani sai ka ci zaka rayu to kai imani in kai musulmi ne addinin ka ba zai rayu ba sai ya ci yaushe zai ci a shekara kake bashi sau ɗaya a Ramadan ka zo masallaci ana tafsiri kana dariya kana Allahu akbar shikenan a shekara sau ɗaya kake cin abinci kai yadda kullum kake ci sau uku sau biyar addinin game ya ci sau uku sau biyar ka lazanci malamai ka yi tambaya ka zama kana da littafinka a cikin hamatanka ko a cikin jakarka ko a motarka ya zama akwai wani littafinka na koyon addini iziyanka ne a halarinka ne a cimawinka ne risalanka ne arba'una hadisi ne duk lokacin da ka samu sarari ka zauna kai karatu da haka za mu fahimci addini amma kullum yau gari ya waye mun cika kasuwa mun cika hanya mun cika ko'ina me yasa luqmatul aish ya zan ci amma ta makaranta ne warasi wa'azi darasi ne an sa littafi sai ga masallaci cikin goma tara dubba mutane masallacin da zai dauki mutum 500 sai ga mutum 20 ne a gaban malami ina mutum 480 din nan suna neman abinci kuma malaman na mutuwa suke yi ko ba hamsu mutu bane ko ba ku yadda ba ne yau nawa kuke da su duk sun tafi in akwai kaɗan ne su ma za su tafi waye zai mai kujeransu yau an kama yara ana shigar da su addinin da ba musulunci ba a dinga nuna wa abinda mutane ba addini ba a sa ka cikin daki a ce ka zauna ba ci ba sha sai ka gani ba dole ka gani ba saboda haka mu yi karatu kuma za mu yi karatu mu karatu mai ma'ana karatu mai uwa da uba da jikaka kamar wani malami da ke cewa ba shi yake karatu ba ka zauna ka yi karatu a gaban malami ka fara kuma a littafi gwargwadon karfinka amma kai baka karanta ahlari ba ko ashimawi ko iziya balle ka wuce littafin hadisi baka ji arba'una hadisi ba amma sai gaga mutum yana rike da Buhari a hamata wai zai bude yi cikin hadisi wai yi bayani a cikin Buhari a cikin Buhari zaka bude ka fahimci hadisi wai an ce masa hadisi a cikin Buhari ne sai yana nema wallahi sai kai kwana uku baka samu hadisi a cikin Buhari ba kuma yana nan a cikin Bukhari salansa daban da sauran mutane ya gagari mutane da yawa malaman ma saboda haka mu tausayawa kawunan mu mu tashi mu yi karatu Allah madaukake ce wala takunu minal musyrikin kar ku zama cikin mushrikai su wane ne min allazina farraqu dinahum sune wanda suka rarraba addinansu wa kanu shi'a suka zama to jama'u daban-daban wannan da nashi wannan da nashi wannan da nashi wannan da nashi na'am haka kuma kullu hizbi bima ladayhim farihun kowa yana alfahari da abin da yake da shi Allah shi kyauta Allah ta mu gane akwai raguwar bayani akan wannan sai lokaci na gaban in Allah ya nuna mana subhanakallahum bihamdik asharu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika akwai tunatarwa game da tafsiri na kanuri da muke yi a nan masallaci na maduganari bypass masjid imam bukhari akwai tafsiri daga karfe 9 zuwa 10 insha Allah assalamu alaikum